Bismillahir Rahmanir Rahim. Karan bana babi na biyu. Duk wani taimako da ya dace shi aka mata ba su gama yawon yin gwaje-gwajen ba sai waje washe gari da safe. Sanda aka zo wanke nonon duk wani mai imani idan ya gani sai ya tausaya mata. Saboda tsananin azaba har su ma ta yi su silim ko za ka ce jikinsa ake tabawa. Dan ya ta ni zazzabi ya rufe ta. Bayan an gama sannan ta farfaro lokacin guda gaba ɗaya ta sake ramewa. allurar kimo aka mata sannan aka sa mata karin jini sai da ta samu bacci sannan sai sirri suka dan fita wajen ɗakin su sha iska fitar su kenan sai ga mutumin da ya sirri taiwa alƙawarin zuwa gurin shi ya nufo yana murmushi ita ma murmushin ta masa yana ƙara so ya ce ya mai jikin da sauki ya sirri ta amsa sannan ya ce ta ya batun alƙawarin mu dariya ya sirri ta sannan ta ƙara matsa kusa da shi ta ce malam jiya wanne yare ma na ce maka zami murmushi ya ce Najeriya ce ku to ka je ba inda zane? cewar yasira tana dariya amma ba alƙawari kika min ya zaki yi karya cewar mutumin cikin damuwa yaren najeriya na ce zami wanda ka sani na sani tun zamanin sauran aka daina cika alƙawari don haka ba inda zane kai gaba ko in tara maka mutane bayan tafiyar shi dariya suka kwashe da ita yasira da taslim suna nan zaune wayar yasira ta fara kara ko da ta duba mai kiran atm ne Dagawa ta cikin muryar kuka ta ce, Baby, I miss you. Cikin sigar rarrashi ta ce, I know baby, ke haƙuri ya jikin maman yake. Da sauƙi ta bashi amsa. haka dai ya ta kwantar mata da hankali har ta shiru Salama ya mata akan zai kira anjima tana kashe wayar ta ciro wata wayar a jakarta ta sake kiran shi sai da ta bashi ta miss call sannan ya dauka cikin fada ya ce gisra wallahi in kika kuma yi min kira irin haka sai na ci ubanki bashin uban me yake bi na da zaki ije min miss call har guda goma cike rawar murya ta ce yaya kai hakuri dama dikin anti maryam ne ya tsanani ba kuɗin zuwa asibiti shi yasa na kira ka a yanzu dama saboda Maryam din kike kira na haka to kin yi na farko kin yi na karshe sha sha sha kawai ni na ɗora mata ciwon kasa darewa ya sirte kawai sai ta rushe mishi da kuka cikin kukan take faɗa yaya ka ji tausayin mu ba mu da kowa sai fa kai wa kake so mu je gurin sai ba mu ki bi titi zaki samu ya bata amsa gami da kashe wayar shi Rushewa ya sura ta da kuka ta faɗa kan taslim wata tun ɗazu take kuka. Runguma juna suka yi suna kuka mai isar su. Kiran da Nas ta yi musu ne yasa suka miƙe da sauri zuwa cikin ɗakin. Anta Maryam ce ke aman jini har ta hanci gun ta suka nufa a gigice. Sai dai likitoci sun hana su zuwa kusa da ita saboda suna kokarin ceto rayuwar sha. Duk da halin da take take haka ta dinga miƙo musu hannu, sai dai ba halin su isa gare ta saboda na'urorin da suka zagaye jikinta. Kuka suke daga inda suke sun runguma juna. su ma suna miƙa mata hannu wayyo gidan duniya ba matabbata ba yadda Allah ya so yake yi a san da ya so ko da ko ba wanda ya so akan irin sa Anta Maryam ta amsa kiran Allah yanke jiki Yusra ta yi ta faɗi somammiya da gudu taslim ta kanta tana kiran sunanta tana kuka dole likitocin suka ba ta taimakon gaggawa ko da ta farko kuka ta rushe da shi tana faɗa an cikin wahala da mu gashi gaba ɗaya sai gashi shi ya gaza tallafa wa rayuwarki shi wanda irin shaidani ne da baya iya tausayin na kusa da shi me kuka masa mai zafi irin haka da ya janyo sanadin mutuwarki anti kuka ne ya ci karfin ta kawai ta faɗa kan gawar anti Maryam din tana kuka mai tsuma zuciya taslim ko ta gaza kukan ne Ta Taslim ko ta gaza kukan sai na zuci. Shiru kawai ta yi tana kallon gawar ‘yar uwarta a bar ƙaunarta wacce ba da kowa gidan duniya sama da ita. An ta Allah ya miki rahama ya sa iya ƙarshen wahalar ki kenan. Sai dai an ta baki mutu a banza ba. Wallahi in dai ina da rizan dauki fansar abin da aka miki anti. Cewar ta Taslim da take maganganu kamar ta zare. Haka dai suka gama koke-kokensa suka biya kuɗin motar ɗaukar gawa aka sa gawar an ta ciki zuwa Kaduna. Kamun sai isa duk sun kira ‘yan uwa sun shaida musu don haka suna zuwa wanka aka mata aka mata sallah sannan aka kai ta gidanta na gaskiya. Kowa na kukar rabuwa da ita saboda mutunci da kirkinta. Asalin labarin. Malam Bukar dattijo ne mai kimanin shekaru hamsin a duniya, haifaffen garin Barna ne amma fatauci ya kawo shi garin Kaduna, Malam Bakar na zaune da iyalin shi a wata anguwa mai suna hayar riga rigakacin layin taro-taro da ke Kaduna. Matar shi ɗaya mai suna Hindatu suna da yara hudu uku maza ɗaya mace. Hisham shi ne babba sai awar sai Yusra sai karamin sa Mubashir. Rayuwar gidan rayuwa ce ta masu karamin karfi idan haka komai cikin mane da suke yin sa. Da kira Malam Bakar ya sa yaran a makarantar suna zuwa. Ba laifi Auwal ya fi Hisham kokari nesa ba kusa ba. Tun Hisham na gaba da shi har ya zo ya kamo shi ya zama ajin su ɗaya. ko kaɗan bayan bai yi wa Hisham daɗi ba, don ya fi so komai ya kasance shine a sama, sannan a hankali har Allah kai su matakin yin isa sai inda cikin hukuncin Allah awul ya ce Hisham ya faɗi Hisham ji yayi kamar ya kashe awul ya huta sai dai ba hali haka ya dinga yakin taya shi murna yayin da shi kuma sai wata shekarar zai sake ta hutawa yau litinin yau sakamakon awul ya fito inda ya je ya amso cike da murna ya kawo gida iyayensa sun yi matukar farin ciki da samun nasarar awul haka ya sura mata ta yayin nata farin ciki ba kaɗan ba cikin dare Hisham wanda ya gaza yin barci sai bida bakin ciki ya tashi ya saci jiki ya je ya kwashe duk wata takardar da ta shafa karatu akwatin awul ya kona ya kwashe tokar ya sa a bula babu wanda ya sanye hakan har tsawon wata guda sanda awul ya samu kuɗin zana jam anan ne ya waiwayi takardu amma babu tashin hankali ba a saka maka rana wasu wasu neman takardu ake amma ba su ba dalilin su saboda makirci irin na Hisham da shi ake yawon neman takardun amma ba a gani ba kuka awwal ya yi shi babu adadi bawan Allah har ciwo sai da ya haka mahaifinsa ko kaɗan abin bai masa daɗi ba ko da ya je makarantar ya masa rahoto yawo suka yi ta masa da hankali wanda dole ta sa awwal ya haƙura shi ma ya shiga jerin masu rubuta wata jarabawar shekara mai zuwa daɗin da Hisham ya ji ba zai faɗi ba domin burinsa ya cika dan ba zai taɓa yarda awwal ya fi shi ba haka suka yi ta gwagwarmaya har zuwa sanda za a kara wata jarabawar inda cikin ikon Allah bobinsa na jarabawa ya zo a tare awwal na wanta Hisham na wanta ta tun tunda aka fara jarabawar alwal ke rubuta wa hisham yau suna da jarabawa ta karshe wato english kowane ɗalibi ya mai da hankalinsa kan karatu ko da aka fara jarabawar hisham in banda tauna biro ba abin da yake yi ganin haka ne yasa awal amsar takardar hisham ya fara rubuta masa ashe wani supervisor ya gansu don haka kai tsaye ya gurin su Hisham na hango shi ya wuf ya kwace takardar awo ya rike yayin da awal bai san me ke faruwa ba. Ya da kufa gurin ganin ya rubuta wa Hisham tashi. Mutumin na karasa Hisham ya ce da dan Allah a canza min gurin zama da shi wallahi tun da zai ke kwafi a da sauri agul ya dago kansa don ganin me ke faruwa a gigice yake kallon hisham don jin abin da yake faɗi shi ko hisham ko a jikin shi haka yayi ta zabga ƙarya wayo awul don tsananin mamakin yayin nasa ya kasa magana ganin haka ne ya sa mutumin tambayar nambar awul din ai tun kan yayi magana Hashim ya riga faɗi yana faɗin mutumin ya ce wa Awul ya fice a exam hall din haka Awul ya juya zai bata fuskar shi na zubar da hawaye har ya fara tafiya sai ya dawo gurin Hisham ya miƙa masa takardarsa da yake rubuta masa ya ce yaya gashi saura kaɗan na gama yi maka ka kalli wannan tawon ta hannunka ka karasa saura. yana kaiwa nan ya juya ya fice ko a jikin Hisham haka ya gama rubutu abin sa ya je ya bada ba komai ya hana awal fadan gaskiya ba sai dan ya san ko ya faɗi su masu laifi ne dan haka da duk su rasa gwanda shi ya rasa haka Hisham ya fito ya zo ya samu awal da ke kuka da yake munafiki ne shi ma sai ya sa kuka ya rungima awal din yana bashi hakuri Allah sarki bawan Allah rarrashin Hisham din yake gami da shaida mishi babu komai next time zai sake yin wata dan ya san English dai kam ya faɗi Sana tsaka da rayuwa cikin rufin asirin Allah kusan mutuwa ta kawo bara gidan inda ta dauki jigo kuma babban bankon gidan wato Malam Bakar. Kafatanin iyalan shi da mutanen anguwa babu wanda bai ji mutuwar sa ba domin mutumin kirki ne. Haka rayuwar ta kara tsananta gare su komai awalke ke shi Hisham da an dan a ci banza ne mahaifiyarsa sosai take masa faɗa kan halin shi amma ko a jikin shi rayuwa da take awal tuni ya haƙura da karatun sa ya aikin hannu domin kulawa da danginsa gaba ɗaya yayi wani tsufan dole saboda wahala kai ka ce shine ya haife Hisham ana haka jarabawar fita ta su Hisham ta taso ko a jikin shi haka awal ya je ya jarabawar ya dawo gida cikin ikon Allah jarabawar ta kyau har an fara hada hadar tafiya NYC e sai dai babu kuɗi duk wani faɗi tashi an yi amma an rasa madafa ganin yadda awal ke wahala ne ya sa Maryam kwashe kayan ɗakin ta daga ta sayar ba tare tare da sanin awal din ba sannan ta kawo wa awal din kuɗin ta ce ka ba yaya yayi hidimar karatun shi na san nan gaba in ya zama wani abu ba zai bar mu haka ba awal rungume ta yi yana kuka dan shi kadai ya san san da yake yi wa yayan nasa ba shi da buri da ya wuce ga yayan shi ya samu aiki shi ma mai da shi makaranta haka ya dau kuɗin ya ba Hisham ba kunya ya amshe gami da cewa thanks haka ya hidimar sa cikin wadata ya daga birnin Ibadan inda aka tura shi Tunda ya tafi ko so ɗaya bai taɓa zuwa gida ba sai dai in bai da kuɗi ya kira aure sai ya nema ya tura masa a haka har ya gama bautar ƙasar shi ya dawo gida bayan dawowar shi na ciwon shiga ya taso mamansa inda ta yi ta fama daga ƙarshe ita ma ta ce gagarin ku nan bayan ta damka amanar 'ya'yanta a hannun hisham tun bayar da suwar mahaifiyarsu kulawar da su yi sura ya koma hannun anti maryam ita ce komai nasu hisham ko na kwance kullum ɗaki ko kuma zaune da da newspaper shi a dole ɗan boko awal neman kuɗi yake da dukkan ƙarfinsa inda allah ya taimake shi ya samu aiki a gurin wasu magina inda yake taye in an tashi su biya shi cikin ikon Allah Hashim ya samu aiki da kamfanin man fetur na ƙasa wato NNPC a matsayin ƙaramin ma'aikaci mai ɗaukar albashi dubu talatin wayo da haɗi don tsananin murnar samun aikin shi awul da Yusuf da Maryam har azumi suka yi na jin daɗi yau awul suna da aiki a gurin ginin su don haka da wuri ya bar gida ya tafi yayin da Hashim kuma ke cike da murna don yau zai fara ɗaukar albashi isar awul gurin aiki ke da wuya fara kamar yadda ya saba aka zuba wasu kwababban siminti ya ɗauka a kwanon gini ya tafi zuwa saman gidan da ake gini domin ya kai cikin rashin sani ya taka katako mai kusa azabar da ya je sa ya manta inda yake fara tsalle-tsalle ai bai yi aune ba sai jiya ya rikito daga saman bena a gigice jama'a suka yi kansa sai dai tun kansu suma ya suma haka suka ɗabe shi zuwa asibitin fetufo da ke kaduna likitocin sun masa allurar da ya farko sai dai ya samu karaya har uku a kafar shi inda kuɗin ɗori aka buƙaci kuɗi naira dubu talatin domin a ɗora shi wayanda suka kai shi gidansu su suka fa'in da suka yi sa'a Hisham ya dawo daga gurin aikin aljihunsa shaƙe da dubu talatin na albashinsa ko da suka yi masa bayanin abin da ya faru da awar sosai ya gigice bi su zuwa asibitin inda Maryam da ya sira ma ba a bar sa a baya ba san da ya je aka miko masa takardar biyan kuɗin aikin wata zufa ce ta shugar ratso mishi goshi ajiye takardar ya yi kan tabul ya ce yana zuwa yana fita bai zame ko ina ba sai inda ake sayar da mashin roba roba ya nakin wani na hannu mai kyau akan kuɗi dubu talatin ya biya aka bashi farin ciki farin shi domin shi dama burin shi kenan albashin aikin shi na farko mashin zai siya yana hawa mashin bai same ko ina ba sai asibitin inda yana shiga ya je kan gadon ya ki da yake ya ce masa awal akwai dubu talatin ɗazu a jikina sai na yi tunanin in na biya aka maka ɗorin asibiti za kuma a dinga zirga-zirgar kawo ka asibiti shi ma kuɗin motar kuɗi ne masu zaman kanta hakan ne yasa je na siyo mashin da kuɗin yanzu zan ɗauke ka mu a maka ɗorin gida ya ma fi kyau murmushi kai awal ya yi da ƙarfin hali yayin da maryam da ya yasir suka rushe da kuka shi koko a jikin shi haka ya je ya amshi sallama ya zo ya ɗauki awal ya kai kan mashin ɗin tare da taimakon maryam inda suka sa shi a tsakiya ya burga mashin ɗin suka fice daga asibitin. sai gidan nasiri mai gyaran karya ko da suka je gidan nasirin da kyar ta iya gyara karayar ko kuɗin sadakar maryam ce ta biya sannan suka ɗauki abul zuwa gida tun daga lokacin kullum abul na gida gashi ba su da kayan abinci abin ya fara dama maryam da haka hisham ta je ta sama da batun yaya ka san abul bai da lafiya gashi yanzu kayan abincin wallahi sun kare na rasa ya zan yi wani kallon uku saura kwata ya watsa mata sannan ya ce wai ku me kuke son mai da ni shikenan kun kun sa salari na ido da abin da shi wa kuke tambayar awon ne to yanzu da lafiya kaga da kai kana da shi sai ka ba mu yi amfani da shi to wallahi ba zai yi ba zan kashe kaina in raya ku ba ehe amma shi ai ya kashe kansa da yayi da mu baki ɗaya domin goben ka ta yi kyau shi me yasa ba za ka taimake shi ba cewar Maryam wacce zuwa lokacin ta fara fasata ran Hisham in yayi dubu ya ɓaci amma ya gaza magana hannu kawai yasa aljihu ya ɗauko dubu biyu ya cilla mata gami da cewa ba gashi nan na iya tsawon wannan watan dan wallahi ko kun cinye baba da wani zan yi ba yana kaiwa nan ya haye mashin din shi ya wuce dan bakin cikin Maryam rushewa ta da kuka sai dai ta yi mai isar da sannan ta yi shiru ganin zama haka ba zai yiwu bane yasa Maryam fara banko da kitso domin rufa kansa asiri shi ko Hisham ko a sa. sai ya fi sati bai leka gidan awal din ba kafar awal yanzu ta kumbura ta yi santan babu wata alamar sauki gashi sai zabura zabura yake kamar wani hauka sabon kamu Maryam da Yusuf sai dai sa shi a gaba suna kuka gami da masa addu'a ana haka kafar ta fara wari zuwa lokacin Awwal, ko magana baya iya yi haka ne yasa Maryam yin duk mai yiwuwa wajen ɗaukar shi zuwa asibiti. Gwajin farko aka gano akwai tetanus a jikin awul sakamakon taka kusa da yi wanda ya gama bin jikinsa. Uwa uba kuma kafar shi ta ruɓe, sai dai a yanke. yau rayuwa Maryam da Isra ranar kamar za su yi hauka, kuka suke kamar ransu zai fice. Sham suka je suka faɗa sannan suka mika bukatar su san a sai da gidansa a yi wa awul magani, amma kuɗi akwai mahaukata uban wa zai samar mana inda za mu dinga kwana in mun sayar, wallahi ba zai yiwu ba muna da tabbacin in mun sayar awul zai samu sauƙi ne wallahi ba za a sayar ba ku je ku kai shi bakin masallaci sultan bello ranar juma'a tun da ya faɗi haka bai sake magana ba ya bar gurin daukar shi suka yi suka mai da shi gida maryam kuka ya sada kuka Yawa suka yi ta yi a gari neman taimako ba su dawo ba sai magaraba suna shiga ɗakin da aure yake babu shi babu alamar alamarsa sai dai sa wasa wasa suna neman shi har goman dare ba labarin labarinsa wayo duniya wasu wasa awar tsawon wata guda kenan suna neman sa babu shi daga maryam har yusra babu mai cikakkiyar nutsuwa a cikin su gaba ɗaya sun firgice isham koko a jikin shi ce murna ma yayi da faruwar haka tun suna sa ran ganin shi har suka haƙura suka fawwala wa Allah tun daga wannan lokaci Maryam yau lafiya gobe babu lafiya a haka dai suke lallaba ita da Yusra da Mubashir Hisham duniya sabuwa saboda kyan takardun shi kullun cikin samun nasara yake a garin aiki kuɗi shigowa suke kamar ruwa tuni ya aure da amaryar sa Fatima sun tare a wani makekin gida da ya gida musu tun da ya aure sai Yusra sai su shafa wata shida basu gan shi ba matar tashi ita ma mara mutunci ko ta kan danginsa ba ta bi maza a kula mace bata isa ta wulakanta manyan ka ba sannan a hankali da kafar Hisham ke dagawa wanda zuwa yanzu shi kanshi ba zai iya faɗin yawan dukiyar shi ba. Tuni sarakuna suka yi ta bashi sarautu wanda yanzu haka yana rike da sarautar hudu amma ciki ya fi son dan Maliki. Rashin imanin shi kan 'yan uwan shi sai karuwa yake yi. Ko kaɗan bai tausayin su komai daga matar shi sai yayan shi sai kuma karuwan kan titi. Jikin Maryam yayi tsanani kasancewar babanta ya rasu. Mamanta ke kulawa da ita da Yusra. To mamanta ta manyanta hakan ne ya sa kanwar Maryam Taslim zuwa gidan domin su kula da yayar tata. Ganin sun rasa mafaka ne yasa Yusra da gwada sauya DP na WhatsApp ɗinta da wayarta. ta sa hoton taslim ta yi wa hisham magana da yake bai san namba ɗinta ba kuma gashi bunsuru duk wani abu da ya shafi siket da rafa baya iya ɗauke ido wannan tarko da ya sira ta ɗana shine ya kama hisham zai kira ta a waya su sha soyayya ba tare da sanin sa kanwarsa yake magana ba yayin da bai da buri kullum sai na sanya ganta ita kuma ta yi mishi ƙaryar ta yar yola ce kuma iyayenta hamshakan masu kuɗi ne wannan shine asalin labarin ci gaban labari ci gaban labari Ko da dan Malik ya samu labarin rasuwar Maryam bai wani ji komai ba. Hasali ma bai samu dawar zuwa gaisuwa ba sai bayan sadakar bakwai. Yusra da Taslim sosai abin ya bata masa rai, amma in ya san wata ai bai san wata ba. Bayan rasuwar Maryam da wata biyu Yusra ne da Taslim kwanci kan sabon gadon da suke siya. Taslim na tatin Yusra kuma waya take da ATM. Kashe murya ta can kasa ta ce baby ina kewarka sosai. Wani daɗi ne ya tsirga masa kai cike da kulawa ce na fi ki bibi kullum dare da ke nake kwana nake tashi. Da mantikin ki ya ƙi barin jikina baby. wata ajiyar zuciya ta yi ta ɗaukar hankali sannan ta ce baby ina son jina jikinka wallahi ga faɗin ƙirji ga ƙamshi mai daɗi kan shi ne ya gingirin gin ala dole ya gama haɗuwa to baby da mama ta samu sauki ki zo ne ko ni na zo baby ka zo dai kai da kanka dama ina so ka zo gidanmu gaskiya to kenan, baby insha Allah gobe zan zo wata 'yar ƙarar murna ta yi sannan ta ce can't wait to see you baby haka dai suka yi ta hirar soyayya ba tare da ya san da kanwar shi yake yi ba bayan ta kashe wayar idan ta ne ya sauka akan na taslim da ta kure ta da ido alamar tuhuma kasa daurewa taslim ta ita ce ya not serious sura how can you invited him to go yola we are here to not not there Dariya ya sura ta yi sannan ta ce taslim kenan wallahi am serious zai je yola ya ga gari gari ya ganshi sannan ya dawo gida ke da ba ma iya yola ba wallahi har yi wike sai na kai shi da china Dariya ta Taslim ta yi gami da cewa baki da kyau, sura ko kin yi wanka. Dariya ita ma Yusra ta ta ce shi yasa tunda bunsurun nan ya faɗo ko mata na daina wankan ai. Dariya duka suka tuntsire da ita gami da tafawa. So mai saurare bari mu dakata a shirin shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya.